العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi 21 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1439 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu a shekara ta 2017 miladiya in ba manta ba makon da ya gabata mun tike da karshen aya ta 31 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'arij da haka yau za mu tashi farkon aya ta 32 fadin Allah madaukakin sarki na hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kuma wannan shi ne mu na uku a cikin sura mai Allah yace أعوذ بالله من والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله مدوكتين سركيتي والذين هم سوني وأندى لأب بشهاداتهم لأماناتهم wa ahadihim ra'un masu lura da amanoninsu da kuma alkawarurrukansu lafazin amana jam'i ne na amana shi yasa a wata kira'ar an karanta da ifradi a madadin jam'i mala yace wa fi qira'a bil ifrad a wata kira'ar wallazina hum li amanatihim a madadin li amanatihim to da haka malamai suka ce amana shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora wa bayinsa domin Allah maɗaukacin sarki ya tallata amana ga dukkan halittu don a samu wanda zai ɗauka amma dukkan halittu suka ƙi ɗauka sai ɗan adam ya ɗauka inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mun tallata amana zuwa ga sammai da ƙasai da duwatsu amma duk sai suka ƙi ɗauka saboda tsoron ba za su iya tsare ta ba amma ɗan adam shi kuma sai ya ɗauka. da haka malamai suka ce amanar shine tauhidi a matakin farko sannan kiyaye sauran rukunan musulunci kama daga kan sallah azumi zakka hajji gaskiya wannan duk yana daga cikin amanoni da ubangiji ya danka wa bayinsa kuma ya ce lallai lallai zai tambaye su akan haka liyas al-sadiqina an sidqihim zai tambayi masu gaskiya dangane da rikon amana da ya danka musu kuma suka rike to da haka Allah subhanahu Ta'ala ya shaidi bayansa na kwarai anan kan cewa suna tsare wannan amana da ya danka musu daidai da umarnin da ya musu kuma inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umarce ku daman da ku ba da amanoni zuwa ga su Allah akwai amanarsa a bashi kayarsa. to haka nan duk wanda ya amince maka cikin mu'amala ta yau da kullum to ka tsare masa amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addil amanata ila mani itamanak wala takum man kanat ka bada amana ga dukkan wanda ya amince ma kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka da ka rukon amana dai wajibi ne Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da ai haka to da ka waɗannan bayi sun samu shaida kan cewa su suna bada amana suna riƙe amana wa ahadihim sannan alkawarurrukan da suke tsakaninsu da mutane waɗansu malamai sun ce amana a nan ana nufin haƙƙin Allah amma ahad kuma ana nufin haƙƙoƙin mutane domin shi ma haƙƙi na mutane wajibi ne akan kaka sauke shi wa aufu bil ahadi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari da kuka yi tsakaninku da juna domin ku sani alƙawari abin tambaya ne a wajen Allah subhanahu wata'ala waɗansu malaman suka ce ana iya kiran amanar Allah da sunan ahad kamar yadda